بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك الحمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكبر والبسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan subul السلام muna nan cikin babin mu wato kitabu aljana'iz Allah ya taimake mu ya ƙara mana imani kuma Allah ya ƙara mana tsoro ne da ibada ta da akalafi Uh, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن الراحلته ومات annabi ya ce game da mutumin nan da ya fado bisa raƙuma tai yana fadowa kuma fa mata sai mutu to wannan mutum ne annabi ya yi magana kai nai idan makamanci ba kuma nan muka kwana ga wannan hadisi wato abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma ya ce wani mutum yana bisa raƙuma ta yi sai ya faɗo da ya faɗo kuma allah bai nihiyar rayu ba sai ya mutu zaune yake bisa raƙuma ta yi kun san wajen tsayuwa arfa kuna ji ana faɗin tsayuwar arfa abinda aka ni mutum ya samu wuri ya tsaya kun ga yanzu an wani ya tashi da cikin ku ya ce tasha an ka ce mai inawa ne sai ya ce yana can ya tsaya almusira amma ai kun san ba tsaye yake ba wuri na ya samu mai kyau ya yi zane to haka nan tsayuwa arfa take annabi bai yi tsaye ba ga tsayuwa arfa bai yi tsaye ba ko da kuka jin jahilai jama'a ku tashi tsaye lokacin lokaci yayi jama'a ku tashi tsaye ya lai shi kakka tashi in dai ka gaje da zama ka tashi kamar in ka gaje da tsayi ka zanna amma dai tsayuwa bai cikin wani abu na tsayuwa arfa to annabi yana zaune bisa raƙuma aboki ne ma yana zaune bisa raƙuma sai raƙuma ta wani irin zabura kila ko tsoro na ta jiya sai ya hwado da bisa sai ya mutu sai annabi ya ce a ga silu zama in wasu dirin ku wanke shi da ruwa kuma ku sa magarya wa kaffinuhu fi tawbayhi ku mai kawani ga tawayin nan nashi guda biyu wato zanan nan da ya daura da wannan da ya laga to likawani ne kai ya wuce su wa kaffinuhu fi tawbayhi ku mai kawani a cikin tawahi ne guda biyu yace abin da billadi sagada rahilati wa mata wa huwa waqifun bi arfa yana tsaye arfa ala rahilati wato ya tsaya arfa shine ma'anarsa ala rahilati bisa ga raƙuma tai don duk an cewa ne ya tashi tsaye bisa raƙuma kun san mahaukaci na don ya san da ta motsa faɗuwa zai kuma ya mutu to ba a tsaye aka yi ba kama fil bukari kama wanda yake cikin bukari ga filuhu bi ma'in wa sidirin. ku wanke shi da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi saubaihi fi Koyi yi mai likawani a cikin tawayi guda biyu muttafaqun alai tamamu kun hadisin wala tuqanniduhu kakku sa mai turare wala tuqammiru sau kakku rihe kai ne don kun san wanda ya harama da haji bai rihe kai namiji kuma bai sa turare don haka wala tuqanniduhu kakku sa mai turare wala tuqammiru sau kakku rihe kai ne wa ba'dahu bayan wannan fil bukhari cikin buhari fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan yace shi ranar kiyama za a tara shi yana tarbiyya idan ranar kiyama ta yi an yi tashin kiyama duk wanda kun ka ga ya biyo kusa gare ku yana labbai kalla kuma labbai to alhaji na ko dan umra ya mutu bai da harami ne ba mutuwa ta samai yana dauke da harami wato bai gama aikin ba alhadisu dalilun wannan hadisi dalili ne ala wujubi gasala mai tafi bisa ga wajibcin wanke matacci annabi ya ce ku yi mai wanka shi mutumin nan agasiluhu bi ma'in wa fidir wannan ya nuna yamma matacce wanka wato wajibi na qalan nawawi al ijma'u malamai sun kulla ijma'i ala anna ala anna gasala mayiti fardu kifaya ciya wanke matacce faradin kifaya na idan wasu sun yi kamar mutum uku na a tare da shi idan mutum guda ya wanke shi to sauran biɗin ba su yi laifi ba kala musannif ba da naƙalihi firfatai mai littafi ya ce bayan ya ciro wannan magana cikin fatawar bari ya ce wa huwa zuhulun shadidun cewa wajibi faralin baya ne ya ce shagala ce mai tsanani fa ina khilafa fihi mashhurun inda malikiya sha'anin yin matacce wanka akwai sabani mashahuri wajen malikiya hatta innal qurdabi raja'a har qurdabi ma ya dawo ga ra'ayi nai fi sharhi muslim cikin sharhin muslim annahu sunnatun yace sunna na ba farin bane shi qurdabi walakin al-jamhur ala wujubihi sai dai jamhurin malamai duka sun tayi cewa yin wanka ga matacce wajibi ne wa huwa raddun wa huwa raddu ibn al-arabi shine raddin ibn arabi alaman lam yaqul bidhalika ga to wa qadarar da ibn arabi ibn al-arabi yayi raddi alaman lam yaqul bidhalika ga wanda bai ce wajibi na wankan matace ba shi ibn al-arabi yayi rubutu yace duk wanda bai ci wajibi na ba yana bisa kuskure wa wa abin nan waƙala kuma ya ci, kada ta ware da alƙaunu manganu sun zo wal amalu da aiki game da wannan wa gusulat dahiri ya yace wanke ma mai tsarki wanda a tsarkakakke wa gusula kenan wa gusulat dahiru almutahhar an wanke mai tsarki abin tsarkakewa mai gidanmu kenan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai dan za zaka ce ba wajibi na har da annabi sai da an kai mai wanka ko ba ya ka tsarki kenan ba fa kaifa biman abin nan biman suwa ke ya daɗa wanda ba shi ba kaka ce ko ba ai mai babu komai wayati kimiyati al-ghasalat yace siffa da aka wankan zai zo gaba nan gaba zai bayanin siffa da ake wankan ya hadisi umma adiya ya hadisi umma adiya qariban nan gaba kaɗan. wa qawluhu bi ma'in wa sidrin da yace a wanke shi da ruwa kuma a sa magaya zahiru wa annahu yuqalladu sidru bil ma zahiri ne ya an samu kunnuwan magaya daddake ta aka yi a garwaye ta da ruwa fi kulli marratin cikin kowane shudi na wanke min marratin gusuli cikin shudodin wanka kowane shudi za a garwaye su ciki kila wasu malamai sun ce wa huwa wannan yana nuni da anna gusula Littan Bibi. suka ce ai tunda an ka ce a sa ke kenan wanke matacce ba wankan tsarki na ba wankan na lalata da hira ba wankan tsarki na ba la'annal ma al-mudafa ta yatadaharu bi don ruwan da an ka cuɗanya da wani abu ba a tsarki da shi kila wasu malamai suka ce wa qad yuqalu ana cewa ya an da sidiru yana yiwa magarya ce shi magarya la yugayyiru wani ma'i bai garwaya sifar ruwa shi magarya ai da ma bai garwaya sifar ruwa ai abin nan kuna sa shiga rukiya kuna sa magarya kunnuwanta ai ba ku ganin ta canza ruwa ba ku ganin ruwa ya koma ɗayan haki kun ga kenan wannan ya nuna abin da magarya ba ta canza ruwa ko da ko an sanya ta an cuɗanya ta da wani abu ba ta canza ruwa wala eh, yasiru madahan don haka ruwan bai zama madafan cuɗan wanda aka cuɗanya da wani abu ba wa zalika bi na abin na wannan abin da ya sa bi an abin na mina na ya samu kunu Eh? Eh? ku bani wani wanda ba irin nawa ba ba na wannan na ka sha magana wato wadalika wannan sanya abin da sanya ita magarya da an ka ambata an ka ce a sanya ta kuma ruwan da an ka sama shi abin nan falaye siru madafan bai zama garwaye wadalika wannan bai an yi aka bistidiri shine a garwaye yi aka bistidiri shine a garwaya shi da magarya yi gusalu a bilma'i sannan a yi wanka da ruwan fi kulle marrati cikin kowane shi kun san ana so a wanke shi sau daya ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko sau tara ko sau goma sha ɗaya to kowane da ya cuɗi da za a yi sai a garwaye yi aka a cuɗan ya shi da magariya sun mai yi gusalu bilma'i sannan a yi wanka da ruwan fi kulle marra cikin kowane shuɗi wa qala qurdabi qurdabi ya ce yujal sidr fi ma'in a sanya magarya cikin ruwa summa yukhadhad sannan a girgiza ta wato a garwaya ila an takharuja ru'unahu har rubatai shi ruwan wari ne ya ita wato za a ta a kada magarya cikin ruwan har warin magarya ya hita ya zan warin magarya ya na ru'unahu wari ne wai da laku bihi da mai ta sai a ya jikin matacce da ita sun mai sabbo alaihi ma'al farra sannan a zuba mai ruwa waanda ba su da magarya hali ga sanatun wannan wanki guda kenan wakila la yudrahu sidir fil ma'i wasu malamai sun ce ka ajewa magaryan nan cikin ruwa le Allah yau ma maji jalma'u don kada ruwa ya cuɗanye shi ko yi gayyiro ya garwaya ko yi gayyiro wata farma'i ya garwaya sifar ruwa al matsalaka wadda an matsalaka. to ala yake halin dai kun ji annabi ya ce a sa ruwa kuma kun ji malamai waɗanda su ce ga wadda za a yi da magariya waɗanda su ce ba a sa ta. to tun da annabi ya ce a sa ta ana sa ta. kuma a cuɗanya a gurɓata su a karkaɗa hawarin magarya ɗebe yahi wa sako bi zahirin hadisi yace kai da zahirin hadisi aka aka rikuwa zahirin hadisi ce a sa magariya wa gasilu bi ma'in wa sidrin yace to wa sako bi zahirin hadisi za a to wa tamassaka wa tamassaka bi zahirin hadisi ba annu malikiya wasu malaman malikiya sun riko da zahirin hadisi wannan malamin da ya riko da zahirin hadisi fa kana sai yace a gasulun mai yace wanke matacci inna ma huwa litanzihi shi da ma don tsaftace wa yajzi ul madaf dan haka ruwan da ya garwaya ya ana wanke matace da shi kama kama wardi kamar ruwan wardi wa nahwihi da abin da ya kama da shi wa qalu kuma sun kace inna ma yukrahu la ajal sirfi abin da yasa an kace la adam la ajal abin da yasa an kace ka ayi wanka da ruwan turaren wardi saboda banna banna kudi na a zuba ruwan turare cikin ruwa a dora wanka da su ya ce fanna ce ya ce to don haka ɗaya ba yi ne amma hukuncin su gudanar da makarya wal mashhuru inda jamhuri abinda an mashhuri wajen jamhurin malamai annahu musulun ta'abbudiyyun wannan wanka ne na ibada malamai sun buga sun buga annabi da kai ne dai yace a sa ruwan magarya wa gasilihu jama'in wa tidrin sun buga sun buga sun kasa gane abin nan abin da sa annabi ya ce hakan sun ka ce wannan da ya kai wanka ne ta abudiyan na ibada a sa magare kawai a wanke shi wankan tsarki na sun ka ce ba mu sani ba wankan tsafta na sun ka ce ba mu sani ta abudiyan ibada ce dai da Allah ya aiko annabi annabi ya ce ya yi mu kawai Shi ne ta abudi ba su san hujja da za su kawa ba yi sharadu bihi ana shardantawa gare ma yi sharadu fi da yake ta salati abinda aka shardanta ga wanke-wanke alwajiba wanka kan wajibiwar manduba da nan mandubi saboda haka a fara wanke hannuwa a kama ruwa sannan a ci gaba da saura wa bil hadisi annahayu an tahnidi cikin hadisin kuma akwai hani an ce annabi ya ce wala to tufannidu kar ku sa mai turare walam yazkuruhu al-musannifu mai litahi bai ambaci wannan magana turare ba kama arabta kama wadda ka sani kaga cikin sharhi na maka kawo magana turare wata aliluhu da annahu su malabbiyan sannan ta'lilin da annabi ya ce ka a sa turare domin za a ta da shi ranar kiyama yana talbiya wannan ta'lili ya dulla ala anna illatan nahyi kaunuhu mata mawrama wannan ke na ya nuna dalilin da ya sa an kace ka a sa turare don ya mutu yana harama da haji inda bai mutu yana harama da haji ba ana sa turare ta hatta illatu idan illar ta ƙari in ta hannu hani ya ƙari saboda haka idan ba hajji ya kai ba to a sa mai turare ne ma'ana wa ya dillo ala anna al-hunuda lil mayyit kana amuran mutaqarraran kuma wannan hadisi ya nuna sa turare ga matacci al'amari ne tabbatacci inda wajen sahaba annabi al'amari na tabbatacci don haka annabi ya ce wanga abin nan da kuka tabbata kakwai ne shi ka a samai mai turare kowane matacce a sa mai turare banda onga wa bi aida annayu an takamirihi wa a tirasu kuma cikin hadisi ya nuna an yi hani ga lullube shi da ruhi mai kai ne an hana ruhi kai ne kuma la'ajil ihrami saboda harama wa man laysa bi muhrimin wanda bai harama ba yuhannabi a sa mai turare wa a ra'asu kuma a lullube kai ne wal qawlu bi annahu yankade wa hukumul al-ihram bil maut magana wasu malamai da suka ce ai da zaran ya mutu hukuncin harama ta kare hukuncin harama yanqadi ya kace kama ta qulu al-hanafiya kama wa mazhab hanafiya suke cewa wa ba'du malikiya da wasu sashi malikiya yace wannan khilafu zahiri ya kafa mazahir hadisi zahirin hadisi to ai ko da annabi ya ce wanga mutune ka a sa mai turare za a ta sai yana talbiya to ai ko da annabi ya faɗi haka nan mutum ya mutu saboda haka zahir hadisi ya nuna za a tafi yana tarbiya hukuncin hajji ne bai yanke ba hukuncin umra ta ba ta yanke ba wa qad zikira fi shari'i khilafu cikin shari'a an bace sabanin su wa adillatu da dalilan su walaysa binahidatin duk dalilan su ba ta da ƙarfi ala mukhalafatin zahir hadisi duk ba ta da ƙarfin da za ta saba mazahirin hadisi fala hajata ila sabbiha don haka tun da dalilansa ba su da ƙari, babu bukata ila sabbiha zuwa ga abin nan zuwa ga ila sabbiha zuwa ga kawo dalilan tun da dai ba su da ƙari, babu wani fa'ida ga kawo ta ana wa qawlu da ce wa nuhu kaffinuhu taubai ne ko mai likawani da tawahi biyu yadullu ala wa takafi ne wannan kuma ya nuna wajibi na ayi likafani wa annahu la yashradu fiha an yakuna wutran kun ba sharadi na da kawani ya zama daya ko uku ko biyar ko bakwai wutri kenan ba sharadi na ba ba annabi ya ce wa nuhu fi thawbayn ko mai likawani ga tawahi biyu kenan a umanni na kuma ya ba su kenan sa a ce sai an yi uku ba sharadi na ba dole ne ai uku ba amma dai in an yi shi yayi wakila kuma an ce ya tamilu Hadisan na ɗauka an da ita tsara alaihima cewar da an kai a yi mai da tawahi biyu la'annahu ma ta tafihi ma don da tawahi biyu ya mutu wa huwa mutalabbisun bi adati yana sanye da wannan bitilkar ibadati yana sanye da wannan ibada alfadila mai daraja ta aikin hajji wa ya milo annahu lam yaje lam yajil lam yajil lahu ghayruhuma kuma yana wa lamyo jad ke lamyo jad lahu abin nan ba samun mai gairu huma wasu tawayi ba din nan zanen nan da mayahin nan su da yana babu wasu yana yi wa don shi an ga amai da kawani da tawayi biyu wa annahu min ra'sil mali shi kuma da kawani ba daga asalin dukiya aka diba to idan mutum ya mutu dukiya ta yi babu gadon kowa ciki babu haƙin kowa sai an ɗaya da kawani min ra'asil mali sai an hidda lakawani ta kwa la'annahu sallallahu alaihi wa sallam amara bi da annabi yayi umarni cewa tuwahi ne a yi mai likawani da su walam ya tafsil bai nemi bayani ba hal alaihi dainun musagarqun yana da bashi wanda 'yan an ka sai da lakawanin nan bai biyan bashin nan ko yana tanye shi Musa musagarqun yana noce bashin nan annabi bai tambaya ba saboda shi bashin nan shi a lakawanin nan shi a asali saboda haka ya ce a bai mai abin nan bai yi tambaya hala alaihi dainun mustagrikon amla ana biyu ne bashi wanda kudin likkafanin abin nan bashin na canye su bai yi tambaya ba amla ko ku ci a daidai wa kafe nuhu fi sau bai ne warawa tirmidhi kuma tirmidhi ya rawaito wannan hadisi biya da riwaya a cikin biya da cikin wannan ya guda abin na abin na mutlaq wato tuwahin guda biyu ɗin ba a faɗi ba a ci wa'annan na jiki ne ba mutlaq aini haka ɗaya an mutu fi bai ne kawai wa bi riwayati bil bukari cikin wata ruwa ta bukari fi sau bai ku yi mai da kawani fi saubaihi a cikin tuwahi ne guda biyu saubaihi tuwahi ne guda biyu walin nasa'i cikin ruwa nasa'i fi ne. allazaini ahrama ba. ko mai likawani cikin tawayi na biyu wa'anda ya eh, abin nan harama cikin su qala musallim malita ya tabi istihbabu takfina mayiti fi siyabi ihrami cikin wannan hadisi ya nuna kenan mustahabbi na ayi matacce likawani cikin tawayin nan da ya harama da suwa wa anna ihramahu baqin in dai bai gama ba yan mutu to harama ta tana nan tabbaci yana nan mai harama ne wa annahu la yakfi abin nan la yukafanu fil maqidi ba ai mai da kawani a cikin donkakin tawayi sai dai alaga mai a daura mai wa bi cikin magana annabi da yace yub'asu mulabbiya za a tare shi ranar kiyama yana mai tarbiyya ma ya wannan abuna wanda ka nuni liman shari'a fi amalin da'atin ga duk wanda ya shiga cikin wani aiki na da'a sun mahila bainahu wa baina tamamiha sannan an ka shiga tsakani ne da kammala aikin nan bil mauti ya mutu kamar ya fara ginin masallaci sai ya mutu bai gama ba annahu yurja lahu an yakatubahu Allah fil ujra fil akhirah ana fata ga Allah ya rubuta cikin lahira min ahli zalika al'amal cikin mutanen sun kai wannan aikin wanda ya fara gina masallaci misali bai gama ba sai ya mutu to ranar lahira ana fata Allah ya rubuta cikin wanda sun ka gina masallaci haka nan duk wanda da ya shiga cikin aikin da'a kamar da kun jiya in dai aikin da'a ne yana yi bai gama ba sun mahila bainahu wa baina tamamiya sannan an ka shiga tsakani ne da kammala aikin Allah bai ba shi iko ya kammala ba to za a tada shi ranar kiyama cikin da sun kai wannan aikin kun ga kenan mabhumin hadisi wanda ya mutu yana aikin da ba na kwarai ba za a tada shi cikin masu yi shine mabhumin hadisi wanda ya mutu yana aikin kwarai za a tare shi kenan wanda ya mutu yana aikin da ba na kwarai ba za a tare shi da haka yanzu kun ga ana nan tare amma ranar kiyama za ku ga abubuwa da yawa don kowa ya sa abin da ya kai ɓoye kowa za a tare shi ga aikin da ya ka aikatawa saboda haka za a tashi daban-daban ranar kiyama na ana tare kana ganin kamar tare kuke amma sai an ce lahira sai a gane ba tare ake wasu ba tare suke da wasu ba don wani hadisi ma ya zo da wannan cewa kowane mutum ana ana ta da shi alama mata alai da abin da ya mutu a kansa wani aisha ta rabi Allah ana kalat aisha ta ce lamma aradu gusul rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai sun kaso su wanke annabi su yi mai wanka nan ma sai an ka dora shawara ga wanda an ka sabawa mata ciwon ka tuɗe shi akai a wanke shi to manzon Allah shi ma tube shi ra'ayi babban magana kalu sai sabai suka ce wallahi ma na dari wallahi ba mu sani ba najarridu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za mu tube manzon Allah kama najarridu mautana kama wanda muka tuɓe matattunmu mu yi masa wanka amla ko ba za mu tuɓe shi ba wallahi ba mu sani ba to jayayya ta yi yawa kwarai da gaske waɗanda suke a tube shi waɗanda suke ba a tube shi sai wani mai hankali wani dattijo ya taho ya ce ana shawara suka ce ya ce ina ba ku shawara yanzu kowa ya ce ya kwanta shi kwana kowa shi alwala ya kwanta in ya farka ya ce shi ba mu bayanin ya gani duk wanda aka jin shawararsa sai sun kai marike an ce a yi mai wanka cikin tawayi ne kun yi da tija ba matsala karatu ta ba daɗewa duniya ta daɗewa don bai cikin manyan na kusa ga annabi amma daɗewa duniya dubara ta shigo shi wadda ba waɗanda ba su da ita shi kenan sai an kai mai wanka ba tuɗe ba alhadis rawahu ahmad da abu daud wa tamamu cikon hadisin inda abi daud falamma talabu lokacin da suka yi kwa sabani alqallahu wa annawm sai Allah ya kada musu kwana bisa ga shawara wannan dattijo hatta ma minhu min adi illa wa zikinuhu fi sadrihi har sai da babu mutum guda cikin su wace yayi kwana haɓa ce wa ga iyaye haka haɓa gini ne ya kwanta da kirgi ne ya yi kwana sun makallama hun mukallimun min bai baiti sannan wani mai magana ya yi musu magana cikin jiyan gida duka cikin kwana na suka ji suka shirka suka ce laye da runa manuwa ba su san kowane na ba tun da cikin kwana na su kwana suka yi sun ka ji wani mai magana na magana cikin kwana ba su san kowane na ba agasilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku wanke manzon Allah wa alaihi siyabuhu da jiki ne akwai tawayi ka a tuɗe shi wa gasalu dukan sai sun kafarka da kwana da sai an kai ne wanka wa alaihi kamisu riga sai na da jiki ne ya sabbuna alma'a fawqa alqamisi suna zuba ruwa saman riga ta wa yadallikunahu bil qamisi suna cuɗanya yasu da rigar nan duna aidihim ba tare da sun sa hannuwansu cikin jiki ne ba kwanan kowa bisa riga wa kana aisha radiyallahu anha ta kula aisha ta kasance tana cewa kai to abin da na sani yanzu dori ban san shi ba kai to law saqabaltu min amri masa dabartu abin da na sani na al'amari na yanzu inda na san shi can farko ma gasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u da ba mai wa manzo Allah wanka sai mata ne kai coto dole ban san mata ne ba su kai mai wanka ne bari maza sun kai mai wanka da abin da na sani yanzu na san shi dori yace wallahi da ba mai mai wanka sai mata ne to ba ta sani ba daga baya na ta gane namiji wanke mata tai mata ta wanke mijinta daga baya na Aisha ta gane wannan karatu kun ko sai ya yi magana da ya ce wallahi inda ke mutu ni zai yi wanka amma ba ta gafancin ba ta wanci haka ba sai yanzu bayan an gama wajen rigima ta ce kai to doye a ce na san abin da na sani zu ga ba mai mai wanka sai mata ne wa bi riwayati la ibn habban wa kana alladhi ajlatahu fi hijrihi ali ibn abi talib wanda ya doko gawa annabi ya zaunar da annabi zaune sada ana mai wanka ya aza shi ga cinya sai ana yawan ka suna ne Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ana zuba ruwa shi na duka cinya Ali bin Abi Talib wa warawar hakimu hakimu ya kala ya ce abin nan gasalar sallan sallallahu alaihi ga sallan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aliyun radiyallahu anhu aliyu radiyallahu anhu shi ga wanke annabi Ah, wa ala yadi aliyin khirqatun ga hannun aliyu akwai wani kyalle in an ka zuba ruwa da kyallin ka bugawa wa gasalahu ya wanke annabi da kyallin nan wa ya dahu ta hata kamisi wa gasalahu ya shigar da hannu ne da kyallin nan ƙarƙashin rigar nan ya wanke annabi wa gasalahu uwar kamisu alaihi amma riga annabi tana ga jiki ne warawa zalika a shafi shafi ya roito wannan lafazi wannan ruwaya ta wannan wanka an maliki daga maliki an ja'far bin muhammad daga ja'far bin muhammad an abihi daga babansa wa bi hadhihi kissa cikin wannan kissa dalalatu akwai ishara ala annahu sallallahu alaihi wa sallam laysa ka gairihi annabi ba kamar wani ne yake mina mota cikin mutuwa mutuwa eh annabi mutuwa da annabi yayi ba daidai yake da sauran matattu wa'anda ana iya tuɗe su a wanke jikinsu shi ba a tuɗe shi ya bambanta da sauran saboda haka shi yasa ba a tuɗe mai gidanmu ba sallallahu alaihi sallam lokacin da aka yi mai wanka ba a tuɗe shi ba wa na mai abiya radiyallahu anha da kala alaina annabi sallallahu alaihi wa sallam. umma abiya ta ce annabi ya shigo wurin mu wa nanu ya ta yi. ta rasu bayan ya haifi jihadi ko da ya dawo an samu mai mata wanka fakala a gasin na haka lasan ya ce ko wanke ta wanki ɗai haka uku au hamsin ko ɗaya ɗaya haka biyar au a kasar min galika ko ɗaya ɗaya fiye da biyar amma dai a yi mara illa dai ka kumanci mara ba dole ba ce saboda hadisin ga da mun ka ƙari yanzu ba daɗewa ba a gasiluhu wa kafinuhu bi sau bai ne ku wanke shi ko mele kawani cikin tawayi wannan ya nuna sa tawayi uku ba dole na ba a kamin mu kai wurin sa tawayin don nan wanka na ya kama gara ku wanke ta talasan ko hamsan au akasar min dalil in ra'aytun na zalika in kun ga wannan ya kamata amma dai jima'in wasu dirin ku sa ruwa da magarya waje an na fil akhirati kafura wanki na ƙarshe ku sa mata kafur shi ita ƙazanta da ba a son ta tsabta ita aka so kun ga mutum ko mutum ko da ko matacce na so aka sa mai turare ko matacce na so aka sa mai turare amma sai ka taho da ka kana zanna kazan kazan inda duka cikin mutane kana tsaye kowa na jayewa ka amma dai baka kyauta maka kanka ba ko almajiri kake ya kamata in ka samu wani ɗan abu ka sai taurari ka aji duk da ka samu dama ka yi wanki sai ka kawo shi ka ɗan shawa amma ka to kawai shi kenan kana ɗan cikin mutane kai Ni a da wanga abu ta shi da nan ta shi da nan haba inda wuri na na zanna yana ɗai ai so ko ɗaya zai mai shoko ɗaya ne da hannun gana dori hannun gana dori ba ko ne yanzu ba ko za hannun dori wadda yake ko in yi ƙwangari ka shi haka an ƙwangara ma duci to shi zan samai kana wari tukar da tuwa kusa kai zaune to ko matacce kun ji turare aka samu ko matacce waje'al na bil akhirati kafuran. ku sanya turaren kafur eh, wanki na ƙarshe A washe an min kafur in ba a samu kafur ba a samu wani abu na turare wanda ciki ne dai akwai kafur fara gana sada mun kai ga wankai mun ka kare mun ka kama gare mun ka sa mun ka kare A zanna sai mun ka sanar da annabi ya rasulullah mun gama wanka fal kaile na yake wa sai ya kado mana mayahi ne lage ne ya kado mana faƙala a shayarun na ha'iyahu ya ce kuwa mata riga da shi da kawani biyan a shayarun na ha'iyahu kuwa mata riga wato kuwa mata sutura da shi Mata faƙon alai wa bi ma ya bi ha, ga wata ya ce in za ku yi wankan ku fara wanke ɓangaren ta na dama kamin ku wanke na hawani wa mawadi a minha ku wanke wuraren alwala ga jikinta lokacin wankan kamin ku wanke wani wuri wa bi labdin lil bukhari cikin wani lafazi na bukhari fa dafarna sha'ara sai mun kai kitso ga gashin kanta kusan larabawa gashin kansu kwance yake duka ba kitso suka yi ba mai yawan to tun da ta mutu sai mun kai mata lallabe mun kai mai da gashin kanta ta kurunin tsoro uku fa alqainaha halfa mun ka hosu su bayanta gayu an mata wanka sosai an sa mata turare an kai mata kitso ubansu an kame su a baya gayu ta ta yi cikin kabari tana gayu in koma ta ce ana mai gayu bụ, ka in koma ganin ka kana ta da wanda ba kake in na abdurrahman wanga bulala bet a ina ruwa na wace shi kazanta tun da dai kun ga karadani da kuna maka karatu kuma kun ga ko matacce ba a yi mai kazanta ku wanda ya mutu bale mai rai wasu wadda da kuwa gani an ko makaranta an gato suna kwana kazanta tawa dauda ta ita ka sa kwana ko makaranta an gato kawai sai ta kwana dauda ta kila kwana ne uku to wannan da ya ran juma'a bai koma wani ba har yau alamis sai gobe da zai koma wani koma matsayaci inda da ya zana kaga shi na ta haka da kaga mutum ya yi zaune ya so nan, ya so nan yana ta soshe-soshe dauɗa kuma bari ya ce yi wanka yanzu zai to ya yi wanka ni, ya dawo yana so shi shi ku zan ka wanka sosai kun je an makaranta ko ku zan ka wanka sosai wanka tsaftana inna Laha jamilu ya yuhibbul jama'a wani ɗan yaro kamar ku da annabi ya ce la da kullun jannata man kana fi qalbi misqal zarratin min kibrin ba ya shiga aljanna wanda cikin zuciya sai akwai misalin kwayar zarra na na girman kai sai wani ɗalibi da wani ɗan makaranta kamar ku ɗan makaranta na so in ganai na so in ganai amma ban ganai ba ba lokaci na na yake ba lokacin annabi yake Allah bai ne ina ganin yaron nan ba sai ya taso shi nan zuwa yana wata tahiya har ya shigo cikin majalisa to inda annabi ya ce ya rasulallah ni yaro nake matashi ina so in sa hula mai kyau ina so in sa riga mai kyau ina so in sa wando mai kyau ina so in sa takalmi mai kyau ba ni so in ga wani ya sa tawayi wanda sun kai nau kyau wannan shi ma na kibiri yana cikin girman kai annabi ya dibi yaro ya yi wanka ya yada jiki ne ya gyara kai ne yana wata tahiya sai annabi ya ce a'a wannan ba ya cikin girman kai alkibiru Gamgar da haƙi wa badar nas yace abin da a girman kai Walaƙanta mutane ka ɗauciya shi wani bakin Nina, wani bakin Nina kai kana ganin kai dai a bakin wani abu shi kowa ba bakin komi na ba wa bada da haƙƙi da a faɗa ma gaskiya kai jiwa da ita ya ce ka ji girman kai sai yaro ɗaya ya koma ya zanna shi yasa kun gaji wannan yaro ni ina so ne amma ga ni ban gane ba a'a to ku kuna so ne to Allah shi ya da mu aljanna da yaron haka ne ka sai an ga yaro shi yasa an ka ce abin na asharu zina fata gashin kai ce ta yaro asharu zina fata ku zan ka barin gashin kan ku wanke gashin kai inda kana yi wanke shi ka wanke shi ka tsawo man nan baki ka sha ka sha shi ya kirin kirin ka wanke ka shaci ka zama shaci duk inda ka taho wato an ka gane ka an ga dan gayu amma in ka san ba ka iyawa to sai ka yi aski yarowa wanda addattijo gashi ba tsawa na gare ba da mutum ya wuce shekara arba'in talkwabo aka so gare shi in mutum ya wuce arba'in talkwabo aka so gashi ne ba tsawa ta magare gare amma yaro karami in yana da gashi ya fi kyau shi ko yaro duk abin da ka kara mai kyau ana so ne in dai ba ka ɓuna ba amma ku kuna bada ta ba ta goka ta ta musu ba wani kuma wando ne ya barke ya sa wani wando da ciki ya sake ana ganin wancan wando da a cikin wannan kazami na ko kuna son ku zama iri ne to duk wanda ya ga wando ne ya fara abin ga sai ya gyara kun ja ko to Allah ya taimake mu ko bari mu kwana nan wurin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 သလနာလေဝသလသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလသလနာလေဝသလ သမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာသမ္မာနာမောသမ္မာ Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa သမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေ Sanam na me, sanam sanam na me, sanam sanam na me, sanam sanam သမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယော သမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မံနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယောသမ္မံသမ္မာနာမေယော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 sannan na hannu sannan sannan na hannu sannan sannan na hannu sannan na hannu sannan sannan သမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေဟောသမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေဟောသမ္မာသမ္မာနာမေဟောသမ္မာ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

Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam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 Sallallahu alaihi wa sallam

na a Sallam Sallam sana na ne wa sana sana ma ne wa sana sana ma ne sana ma ne na sana sana ma ne wa sana sana ma ne sana ma ne wa sana sana ma ne wa sana sana သမ္မာလာမေသမ္မာသမ္မာလာမေသမ္မာသမ္မာလာမေသမ္မာလာမေသမ္မာသမ္မာလာမေသမ္မာသမ္မာလာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာလာမေသမ္မာသမ္မာလာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာလာမေသမ္မာသမ္မာလာမေ

သမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာ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 Sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá rẹ̀, sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá rẹ̀, ọjọ́lá, sanàlá sana na ne sana sana na ne sana sana na ne sana na ne sana sana na ne sana sana na ne sana sana na ne sana sana na na ne sana na ne sana na ne na ne sana na ne na ne Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu Come on, come on, Wọ́n sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ náà náà, ọ̀sọ

Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa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 sana ma ne o sannan sana ma ne o sannan sana ma ne sana ma ne o sannan sana ma ne o sannan sana ma ne sana ma ne o sannan sana ma ne o sannan sana ma ne sana ma ne o sannan sana ma ne o sannan sana ma ne

Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi na sallam sallallahu Sallallahu alaihi wa sallam သမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေ ဆလမောလေဆလမ်ဆလမောလေဆလမ်ဆလမောလေဆလမောလေဆလမ်ဆလမောလေဆလမ်ဆလမောလေဆလမ်ဆလမောလေဆလမ်ဆလမောလေဆလမ်ဆလမောလေဆလမ်သနနာနေသနံသနနာနေသနံသနနာနေ Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa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 သမ္မာမောအလေဝသမ္မာသမ္မာမောအလေဝသမ္မာသမ္မာမောအလေသမ္မာမောအလေဝသမ္မာသမ္မာမောအလေသမ္မာသမ္မာမောအလေသမ္မာမောအလေသမ္မာသမ္မာမောအလေသမ္မာသမ္မာမောအလေသမ္မာမောအလေသမ္မာသမ္မာမောအလေသမ္မာမောအလေသမ္မာသမ္မာမောအလေ Sallallahu alaihi wa sallam. Sana na ne wa a sana na ne wa sana sana na ne sana na ne wa sana na ne wa na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 သမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာ

sallallahu na, wa sallam sallallahu na, wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi

اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي

da ya tura wurin Allahumma ya wuce wuce ya jaye da gayen ya jaye da gayen gini jaye da gayen gini Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi

اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma rabbini dhambi Allahumma rabbini dhambi Allahumma rabbini dhambi Allahumma rabbini dhambi Allahumma rabbini dhambi Allahumma rabbini dhambi Allahumma rabbini dhambi Allahumma rabbini dhambi اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي اللهم ابني ذنبي Aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀, aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀, aláhùnmá rí Aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀, aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀, aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀. Aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀, aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀, aláhùnmá rí rọ̀lẹ̀. Aláhùnmá اللهم بني ذنبي اللهم بني ذنبي اللهم بني ذنبي اللهم بني ذنبي اللهم بني ذنبي اللهم بني ذنبي اللهم غفرني ذنبي اللهم غفرني ذنبي اللهم غفرني ذنبي اللهم غفرني ذنبي اللهم غفرني ذنبي اللهم غفرني ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Allahumma rabbina ya rabbi Allahumma rabbina ya rabbi Allahumma rabbina ya rabbi Allahumma rabbina rabbi Allahumma rabbina rabbi Allahumma rabbina rabbi Allahumma rabbina rabbi Allahumma rabbina rabbi Allahumma rabbina rabbi Allahumma rabbina rabbi Allahumma rabbina rabbi اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè ìrànbí, ọmọ bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà bèèrè ìrànbí, aláàmà Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخدعنا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك يا من لا تراه الغيوب ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواسفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا يخشى الدوائر ويعلم ثقيل الجبال ومقاييل البحار وعدد قدر الأمدار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا أعلم ما في قعري ولا جبل إلا أعلم ما في وعري نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرا وخير أعمالنا خواتما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأن تشفينا من كل داء وسقم وأن تحفظنا من جميع الجهات وأن تبارك في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم وتوفقهم بطاعتك وترزقنا برهم وأن تشفينا من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكره ومن بقى علينا بهلكة فأهلكه ومن anna sabalana faqran faqulhu wa adzana nara man ashabba ilayna narahu wa qina hamma man adkhala alayna hammahu wa adkhalna bi dirikal hasid wa sunna bi satrikal waqi ya man kabana kull shay اكفنا ما اهمنا من امر الدنيا والاخره وصدع اقوالنا وافعالنا للتحقيق يا شفيقه يا رفيقا فرج عنا كل ديك ولا تحملنا ما لا نتيك أنت إلهنا على حق الحقيقة يا مشرك البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يخلو منه مكان أحرصنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام إنه تيكن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا عظيم يرجى بكل عظيم يا عظيم يا حليم ya azimu ya halim ya azimu ya halim anta bihajatina alim wa ala khulasina wa qada'iha qadir wa hiya alayka yasir ومن علينا بقضائها ومن علينا بقضائها ومن علينا بقضائها يا قدر القادرين يا رب العالمين بجودك وكرمك وارتفاعك علو سمائك اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا يا عظيم يا حليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النكم ya farijar mi. ya ba zulmi ya adala man hakam ya hasiba man ya waliya man zulim ya awalan bila bidaya ya akiran bila nihaya ya mallahu ismun bila kinaya اجعل لنا من جميع امورنا wa ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا واحفظنا وفرج عنا دنيا واخرى واشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم بارك في اولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات